daidai da takwas ga watan march tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na arba'in da biyar a cikin suwatu gafir inda mun ɗauko tasirin aya ta ishirin da bakwai zuwa da takwas lokaci ya ƙore a jiya allah maɗaukin sarki ce na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب lokacin da fir'auna yawancin maganan da ya faɗa cewa zaro ne aktul musa zanni in kashe annabi musa wanda yadu rabba ya je ya kira ubangijin nashi kuma in ni a kafu an yi na dinakum domin shi fir'auna wani jin tsoron kada annabi musa ya canza masa addini ko ya zo da wata ɓanna a bayan ƙasa wannan ne ya sa annabi musa ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum ai ina neman fakewa nemo agaji da ɗauki daga wurin ubangiji na sannan ubangijin ku ce wa hajiyar rububiya amma wal wannan rububiya ce amma ma'ana ربكم ماشي ربكم حدش فقال خاصة بيتي ربي إني أست بربي هذه هي الربوبية الخاصة ربي هذه ربوبية خاصة وربكم ربوبية لله لفرعون wa ƙaunihi nuna rububiya rububiyya amma da kuma a nan har fir'auna da ciki tawagan mulkin fir'auna baki ɗaya kowa ma yana ciki min kulli mutakabbirin daga duk wani makan gari mai girman kai wanda yake la yu'minu da yawmil hisa, wanda bai imani da ranar hisabi wa وصف wasfun تماما على ala wannan siffa ne wanda kai tsaye ta yi cif da cif da fir'auna mun gani wannan siffa da ya ce mata kaddirin wannan siffan fir'auna ne la yi umini biyon hisab ita ma wannan siffa ce ta fir'auna ba ƙaga mai ita aka yi fa huwa mutakabbir lalle fir'auna mai girman kai ne da jiji da kai da nuna isa tsagin atin alim sannan shi mai ɗagawa ne wanda ya ƙetare haddin shi ya shiga na wasu maɓannaci ne sannan ya nuna banga-bangan isa a kan bayan Allah yana ƙwaron wal mutakabbir wa ake ce mai girman kai domin ya ce min kulli mutakabbirin wa ke siffantawa da girman kai tsaya kai kada ke zamanto kana nan kana sallah kana salati ashe a wannan ɓangaren ajin ku ɗaya da fir'auna classmate ɗinka ne a girman kai yiwa ma roommate ɗinka ne a jihar kai hankali mun wani wannan zai iya yiwuwa a can ka tsira a nan ka zirma والمتكبر هو المترفئ الكبرياء عن الحق وعن الخلق shine mutumin da yake nuna isa ki an san gyara ga mai gaskiya ga aiki da ita kawai shi ɗin iska ne mutakabbir kun gano wannan sannan wa alal khaliq ni nuna ma halitta ga su isa ba wani da ya sai ya mana mu ba za mu ba duk abin da zai faru sai ya faru wannan shine mutakabbir in kana da dama akan irin waɗannan nuna masa bashi ta kake yi an bayyana wannan saboda ya ƙi gaskiya ya raina mutane Yi annal kibar imma anil halki wa imma anil halki girman kai ko dai mutum ya ƙi gaskiya ko ya rena mutane shi ko ya hada duka bai jin magana bai ganin kiman kowa ya ce wannan ne girman kai ba wai mutum ya sa sababbin kaya masu kyau yana takama ba wannan shi sunan shi daban wala tamshi fil ardi maraha shi kuma wannan ajin da ake magana kan waɗannan su daban amma girman kai shine ƙin gaskiya da kuma raina mutane duk wanda yake da wannan sai Allah ya karya shi saboda ya ce alkibir ya urida'i wannan nuna isa da tankawa da ni kaɗai ke faɗa a ji ba mai faɗa min sai dai ya bara sai dai ya roƙa sai dai ya zo maula wannan mayafin Allah ne duk wanda ya lullaba ma kan shi alƙawari ne ga Allah sai Allah ya yafa mashi wutar shi kuma gano wannan da kyau ko yasa kai a hankali sai ba kowa ba ne wa kono ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ɗan uwan juna la fadla li arabi ala ajami babu fifiko akan balarabe don shi fari ne don shi waye akan mutumin bakin fata wancan ɗayan shi wannan wane ne wannan europe wannan america wannan waye akan baki ɗan afirka eh ba wannan kwata-kwata in akramakum inda Allahi a da takawa ake gane wanda ya fi ubana na da kudi ubana na da mulki an so what sai ne ko kai ke da su sai ne an ci ana so ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko inna akramakum inda Allah ya taɓa mai girma a wajen ku shine wanda ya fi kowa bin Allah an gani shi ne malai yake cewa ita wannan girman kai ko dai mutum yi ma gaskiya da ake gaya mai <clears throat> ko kuma yi ma bayan Allah da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magana annabi da ya ce alkidar batsar haq hmm? <coughs> girman kai shine ƙin gaskiya wa gamtsun na da kuma raina mutane har annabi ya magana a kanka duk wanda za a faɗa mai magana ya ƙiji sunan shi mai girman kai to annabi musa ya ce allah ya raba mu da shi classmate ne shi na fir'auna allah shi kyauta ma karka zama roommate ne shi an gano waye ne san shi girman kai batsar al ya yani ihtiqaruhu wa zira'ahu shi ne mutum iri-iri kawai ba zai ba don wannan ba za a yi ba ne shi isa shi da cin ƙafa ta kabbur an alhaq wa gamdun nas ya ni ihi ta ƙaruhu zai na mutane da ɗaukar zuwa kawa ba wa yi wa ne wa ta kabbur an alhaq muna da mulki muna da kuli muna da ɗaukaka muna da malanta muna da muna da muna wulaɗanta ɗan adam ka wai shi ba kowa ba ne wannan shine na mai jamman kai ke wannan dole ne kullum ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka da masu waɗannan ɗabi'u in kuma kai Allah ya jarabce ka da waɗannan cututtuka guda biyu to ka roƙi Allah Allah ya raba ka da su don wallahi a lahira ba za ka gida ba ba za ka gida ba ba ka da rabuwa aljanna dukan ya za ka sami hannun su wani wannan na shauta wa idan shama'a fi kalbin ra'in idan waɗannan bala'o'i guda biyu suka sami gindin zama a zuciyar mutum takabburun alal halk nuna wa mutane ba su isa ba wata takabburun anil Halk da ƙin gaskiya fa huwa halikun wannan ya gama halaka wal iyazu billah wannan fa ba fa sai an sa maka madubin dubarudu ba sai ka san kanka gano shi mutumin kirki ana faɗa mai gaskiya kawai sai ce samina wa tsana. alal aini war ra'a so sai kama ba sai an wani ta taɓar da shi gano wannan bai ja da gaskiya bai ja kuma bai raina mutane wannan mutumin koda na ƙasa da kai ne a shekaru na ƙasa da kai a wadata na ƙasa da kai a mukami na ƙasa da kai a ilimi na ƙasa da kai a komi in ya faɗi gaskiya ita gaskiya ita babba ce ita tana sama da komi haka ne sannan ɗan adam ba a wulaƙanta shi an sai kuma ce la da yau mil hisab la ka raba mu da sharrin wanda bai imani da ranar hisabi mil hisab ita ce mil kiyama an gano wannan adala an yau mil kiyama ila yawmul hisab ki anna al hisab shaddu haufan min kiyama A nan ba ce mil kiyama ba saboda mil hisab ya fi mil kiyama tsanani za a iya zuwa yi mul hisab ba maka hisabun ba an gano wannan da kyau ko Allah ya maka hisabun ya ba ka shiga cikin dubun dubatan da za ka yi su aljanna ba hisabi an gano wannan amma aka ce yanzu an girke ma'auni za a yi awo ya fi komi haɗari duk abin da kai sai auna duk abin da ka faɗa sai an auna duk sakacin da ka yi ka ƙi yin abin da ya kamata lokaci ya kure yan auna ka zauna kawai kai kai hira ba gulma ba tsegumi ba komi sai yan auna minti goma da kai kuna hiran duniya hiran banza ka tsorace ma alkur'ani da wannan hiran na minti goma da biyayyen allah cikin wannan minti goma wannan yawa yaran banza ka shiga uku sa annabi ya karantar duk sanda ka zauna kai irin wannan shagala kana miƙewa kai ka fara su majalis ba ka ba kai matsala wannan wannan bayyaran ya zama baka yi ƙarya ba baka yaudara ba baka yi ha'inci ba baka yi batsa ba baka yi duk wani abu na saban Allah ba ki hira kawai tsaba ba manci ba tsugudidi ba komi Allah ya sai ka biya lissafi a ranar lahira sai in kai ka fatul majlis in kuma da waɗancan abubuwa miyagu to anan kuma tuba ne gano wannan yasa kowa ya nutsu ita wannan ayin ba ga fir'auna kaɗai ba kowa ya shiga tefe shi wallahi al'afu ko da kawai shi bai da tarbiyya ne shi ɗin iska ne kawai shi sahibul hawa ne ina bin son zuciyar shi kasan ita hawa ita ce yaya shirka mun gano shi mushiriki kanin ɗan son zuciya ne mun gano shi kuma ɗan son zuciya ƙanin ne ma Allah ƙarya ne bala'o'i ne masu yawan ya ce a fara'aita ta kaza ilahahu a ga son zuciyarka ya zama ne ila sai kana bin abin da kake so ne kawai abin da ya baka sha'awa ya birge ka ba ruwanka da abin da Allah da ma'aiki suke so to kai gara mushriki ma da kai shi mushriki yana hada Allah da wani ne kai kuma zuciyarka ta fi Allah mushriki na hada manzon Allah da wani ne kai kuma son zuciyanka ya fi manzan Allah saboda ba za ka ji maganinsu ba naka kake yi Isa ce a fara'aita man haza ilahu hawahu yace wa adallahu Allahu ala ilmi ke ganin duk wanda aka ce mai bari yake sai a saka shi a keken wahala an fahimci wannan saboda ya bari don kare je ya girma a haka ka tafi wajen Allah Allah madaukin sarki ya don mashi masauki a aljanna rai wahala a nan Allah ya tsira a lahira Allah ka sa mu dace ne sai mala yake cewa za ka yi lil insan innaka sawfa tuhasab ala amalik ay ala ma amilta min khairin wa shar فإنه سوف يخاف ويوجل ويستقيم ويبتعد عن المعاصي ويقوم بالأوامر gano in ka san zai maka hisabin abu kaza za ka bar dai hayaniyan da kake ka ba abin da ya kamata domin hisabin lahira jama'a ba hisabin duniya ne dan yan sanda yau in sun kama su akwai abin da duk bala'i ba za su iya ganowa shi yanda ka wahala ka faɗi wasu wani abin za ka faɗi wani abun ma gigi cewa da tsoro zai sa ka manta da shi an bayyanta ma barin gaya muku kun ga haka haɗu gaban Allah shi Allah ya san komi ne kawai akwai mala'iku kiraman katibina duk sun rubuce ka tas ya alamu na mata fa'alu duk abin da kuke aikata yana sani sannan bayan nan da kyamara a matsala wuyanka tana rikodin ɗin sauti tana da kodin na hoto duk abin da ka faɗa ko ka aikata na ɗauka sannan gaban jikinka duka yan rahoto ne a kanka kuma rikodin suke yi komi fatan jikinka duka rikodin take tsokan jikin sun gano jini ruwa ɓargo ƙashi komi rikodin yake yi domin duk abin da ya saba da abin da Allah yake sai sun karanka wajen Allah ranar kiyama za a rufe bakin ka sauran gaɓai gaba ɗaya za su ba da rahoto a kai kuma allah ya fi su sani kar ka ɗauka wani yau zai sai idan aka zo da kafiri gaban allah yadda ya saba ƙarya haka fa zai yi fa don tun kafin a matso filin kiyama duk waɗanda aka ba su littafi da hannun dama bi suke suna nuna ma 'yan uwa da dangi ha'u muqra'u kitabiya ga littafin mu ku karanta ni zanantu anni mulaqin hisabiya ni ina da yaƙini zan sami hisabi mai sauƙi fa huwa fi ishatin radiya amma wanda aka ba shi littafin da hannun hagu fa sai sai ne uta kitabiya dama tun a duniya me shi ku ce makarici a lahira ma sai ya taba kayan sai karka yadda ka zama makarici duk abin da aka tambaye ka ka faɗi gaskiya sau kai kuma idan mutum ya faɗi gaskiya to ya ci moriyan gaskiyar Wani ya laifi sai ya zo waye ka za sai yi ne me yasa kai gaskiya an samu kuskure to ka tsara inda ya faɗi gaskiya kar kuma ya faɗi gaskiya kuma a mai hukunci kaga gaskiya ba ta da rana kenan ya zama ya ɓoye don ya samu sassauci a'a a nuna mai mahimmancin gaskiya a nuna mai haɗarin ƙarya da yaudara da ha'inci domin girma zai zai huda da manyan mutane masu daraja haihuwa zai yi za a ba shi amanar ɗan mutum ya tarbiyyar shi in ya zama maƙaryaci, haka da tarbiyyar al'umma sai zama generation daga kan shi al'umma ce wanda za su taso maƙaryata maha'inta madadin ‘ya'ya da jikoki su aiki ya ga lada a wajen Allah ya samu aljanna sai zama ya bada tarbiyyarsu da ya yi asarar haihuwa an kashe ragon suna a iska yanzu ba abin da zai gani so da bai da tsari bai da tarbiyya bai ma san me yake yi yasa mu duk abin da muke dangane da abin da ya shafi ɗalibanmu mafi muhimmanci shine tarbiyya ko rigima masu ga muna yi da wani wallahi kamar ɗan tarbiyyar ba wani ɗalibin da muke da matsala da shi kan abin da ya shafi karatu gano dama karatu dole ka yi shi wannan alhaddis sawa da mai ɗa'a da mara ɗa'a wannan duk a tukunya ɗaya ake dafa matsalar tarbiyya ce matsala ne. domin waɗannan nan gaba ko ka ko ka sun shiwa gabanin za su zama da ake tarbiyyar su saddon su ta ba na yau sun rubaɗin ƙaunar suwaye suwaye ba ga abin da suka yi ba saboda suna tarbiyya yan baya da suka zo bature ya tarbiyyar su bai da tarbiyya ya ko ƙari sai fa muke shan wahalar nan kun bayyance wannan da kyau ko ne da wahala ta taso mutane suke shiga cikin halin tarsu sai ya ƙarya ya ce wai ta kitabiya wai shi ba ba shi littafi walam adabi ma hisabiya dai ma san da hisabi ne kasance da Allah maganganun nan guda biyu gaskiya ne eh gaskiya ne an ba shi littafi ko ba shi ba ya san yadda hisabi za ta kaya ko bai sani ba don me ya karya ce ya saba tun a duniya shi sa annabi ya ce mutum ba zai gushe yana ƙarya yana kirda don ƙarya ba Haske an rubuta shi a wurin Allah cewa shi makaryaci ne ko ya je gaban Allah sai ma Allah zai ɗauka lahira duniya ce duk abin da ya gani na kirkiti cikin filin kiyama ko wala bai ba zai ji ya ɗauka yana da wayo sai kuma ya ƙara ƙarya na uku sai ce ya laita ha kanitil ƙabiya sai kyau ina ma da duniya ake ina ma da za a koma duniya a wannan ƙarya ne ai lahira da duniya ba iri ɗaya ba da sai ga ɗan wuta an fahimci wannan da kyau ko kar kai burin a lahira da ma a da da kai ina wala duniya za ka sha wuya halaka an yi sultaniya daman da yake da shi ce ya rasa in mulki ne babu in kuɗi ne babu in dangi ne babu in kaza in kaza duk babu a ranar ne Allah ce ya mu mujrimu law da yin azabi yi da yidaw sun je gori ƴaƴan da ya haifa wanda ya fi so ya ba da su fansa a kai su ta shi ya tsira ya ba da matan shi da yan uwan shi abokai da kowa sai ya gama Allah ya ce kalla ba za ka ba inna halaza ai wata lazzaci suke jiran ka khuduhu fa gullu. summal jahima sallu bayan nan sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasliku ne laifin shi inda ya imani da Allah abin aka hana shi zai wanda aka mai umarni ba zai yi ba yasa kullum sai in ce ba abin da ya ke dan wuta wuta illa ne rashin jin magana in mutum aka faɗa mai magana ya ƙi ya ƙi su sai shigin taurin sai kamar ɗan wuta ai ɗan duk ƴan wutan duniya da sun ji magana ba za su shiga ba yanzu ne kai fir'auna shiga wuta na shi jin magana da nan musa ya zo da magana da ya karɓa duk wannan matsalar za a samu jin magana ne ganin yake shi ra'ayin shi fahimtar nashi tunanin ta fita annabi musa ta ma fi na kowa wannan sunan shi ujubu bala'o'i ne guda biyu akwai alkiburu akwai al'ujubu yadda da nazarinka da lissafinka da iliminka komi naka perfect ne akan na kowa ta rantse da Allah ci kaga inda mai girman kai zai shiga nan za ka shiga karka barin ɗabi'a da tunani saffa saffa kuma zai wahala ne irin wannan ya sami ilimin da ya kamata ko kusan da ya kamata duk abu in ya zo ka yi samfilin opinion na mutane ka ji ai kana da hankali ba wawa ne kai ba kowa ya faɗi ra'ayin shi kai kun gano mu daga haka za ka tantance wane ne jajirtacce wanda yake zuwa ra'ayin wanda yake tsayawa akan abin da yake daidai wane ne kuma yake bin abin da zuciyar shi take so al'umma nan kuna fahimtar wani waye masu Allah ka shirya da mu kun ji matsala mai girman kai ko kun ga har ya gayyato mai ujubu shi ma tattauna shi shi ne sai mala yake cewa wa qala rajulun mu'minin Allah ya ce sai wani mutum mumini wani mutum ne mumini min ali fir'aun daga cikin tawagan fir'aun ne yastumu imanin, yana aikin ɓoye imanin shi kowa ya san gwamnatin fir'aun yanzu gwamnati ce ta marasa mutunci ya ishe ku gane fir'aun bai da mutunci matan shi fa ya sa ta a cikin bala'i kuma da qur'ani ya faɗa ku na ya sa ta a kun ba sai da ya kashe ta so ya gano ta imani ba ta tare da tun ba ta bar duniyan nan ba sai da Allah madaukakin sarki nuna mata gidanta a aljanna shi kuma fir'auna kowa ya san Allah ya gaya mana bala'in da yake يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار suke tsawon gaba sun iskan mabiyan suna bi a baya ina da kai su gidan wuta da isal wirdul mauro tar da wannan inda a gangara da su a guje mala'iku za su bi su fata duk wanda aka bi shi da gudu akwai girma ba girma ka karka yadda haka ya sa ka in ce kuma suna kabari yanzu haka kafin lahira annaru yu'raduna alaiha guduwan wa asiya safa da yamma gasa su ake kaman biredi ana tada kiyama sai ce arkhilu ala fir'auna ashadd al'azab shine amfanin wannan rayuwar da aka yi aka cuci mutane aka ha'ince su aka yi masa rashin gaskiya ƙarshe mutum ya faɗa cikin wannan matsalar Allah ya sauwaka sai ce masu a tulona rajilan yanzu ku tsakaninku da Allah kwa kashe mutum an ya kula rabbi Allah kawai ne ya ce Allah ne ubangiji ne wa qad na bil bayyinati rabbi ko ya fa zo muku da bayanai dalla dalla daga ubangijinku ba komi clear da Allah jama'an tambaye annabi musa da ya biya sai fir'auna ya ne na ya ce bar mulki cewa kai kawai ya imani da mu zalunci iyakanta ke duk wanda za ga yana faɗa da mu a harkar da'awa wannan kalmar kawai mun gaya mashi kuma duk wata dama da suke da ita lokaci ne duk wani tsanani da ya sa al'umma lokaci ne wani dukiya da za ka tara don karka wahala a rayuwa lokaci ne za ka ji daɗin dukiya ne kana da lafiya dukiya za ta yi maka daɗi ne in kana da ƙuruciya baka tsufa ba za ka ji daɗin dukiya ne in kana raye duk waɗannan abubuwa guda uku kuma suna hannun waye da ƙuruciya da lafiya da mutuwa akwai wata gwamnati da ke riƙe da waɗannan akwai sanda kike tsufa ana sanar da kai ba kawai sai ga kana ta zama tsoho ba na dan baka isa ba sunanka bawan Allah wa ke sanya rashin lafiya nan na ran da ka kamu da rashin lafiya in za a yi maka magani su miliyan ran da Allah ya ga dama ka warke ne ranar ka warke in Allah ya nufi ba za ka warke ba sai ta sa ranar kai kan asibiti Allah bai yadda ba ne kawai ka su wai wani irin matsala aka samu ku gano wannan lafiya a hannun shi ke sannan ran da za ka mutu in duk duniyan nan ga kanka ne in duk likitocin nan suna kanka ƙwararru sun sa na'urorin bincike Allah azim ba za su san da za ka mutu kawai sai ka tsinci kanka a barzo a nan kuma za ka gane ina ka yi da kai musgate ta yi لما سمع هذا الرجل المؤمن بتهديد Musa لموسى بالقتل yayin da wannan mutum ya ji irin barazanan kisa da fir'auna yake ma'anar musa ƙala zalika wannan shi yasa ya faɗi wannan magana mun gano nan da ke ku dai ce ƙalar rajulun wasu mutane da a zai ce wani wani ce walan yi ayyinuhu bismi Allah bai ayyana shi da sunan shi bal ƙalar rajulun mu'minin ko ya ce wani mumini gano kattaman <clears throat> lahu Allah ya ɓoye kowaye makasudin ba sanin shi bi ainihi ba makasudin a san ne aikin da ya yi an fahimta ka gano wai sunan wane shi ne wane bai mata so ba abin da ya maka daidai ne ya ɗauka ka aiki da shi su wane sun faɗi gaskiya eh ba sai an kira su an gana da su bai aiki da abin da suka faɗa an gani in dama su sun faɗa ne don a kira su a yaba masa a yi hoto da su kila ma a ba su wani abin duniya su kaga sun barar aikin neman lahira ne suka nemi duniyar in duniyar ta samu to in bata samu ba an yi ɓatan ba su kanta kuma wanda ya hijira ne don ya aure wata mata in ya aure ta to ya ce ba in ko bai aure ta ba kaga asarar ya bata da Allah kuma duniya ba ta samu ba gano da ke to malam ya yi fashin baki cikin wannan wannan da ya mutum mu fahimci ayyuka ya ce ƙala rajulun mu'minin min ali fir'aun mu'min biman ya yi imani da wa mu'min billahi wa bima naqulu mu'min bi musa aidan hmm, ya yi imani da Allah kuma ya yi da duk abin da annabi Musa ya zo da shi da yace min ali fir'auna ya hata milu annal murad min qarabati ya annal alil insan qarabati kuma duk wanda yake al na wani to makusantan shi wasu kuma suka ce a mabiyin shi shi yana tare da ba isra'ili ba wasu ta isra'ili ne cikin waɗanda suke tare da gwamnatin fir'auna kaga akwai ɓoye imani a lokacin da mutum yake neman yin tsoron wani abu shi ne za ku kashe mutum don ya ce allah ne ubangiji na hmm? shi yasa allah maɗaukin sarki ya ba da labarin cewa ma na tsamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil dama al'adan wanda ya tsaya ma gaskiya ne zai iya shiga matsala al'adan wanda ya tsaya mu gaskiya wannan Allah yana ba mu labarin ashabul ukhudud kun tuna su na'am ashabul ukhudud wani sarki ne mu wanda ya bautar da mutane a kan shi ma'ana su rika bautar shi yana da wani ƙasaitaccen boka boka ne ƙasaitacce Wannan sai bukan ya zai ce mashi tsufa ya same shi kuma yana jin tsoron kada mutuwa ta zo ka ta yi kan a kan shi kuma ba a samu wanda ya san wannan dabarbarun tsafi da zai rika yi masarki sarki ba kaga inda ne wannan sarkin sai ce a sha dama sai da ka yi hana kanka wani abu kasa nake bin ka yana tsoron abu nawa abu biyu tsufa da ne da mutuwa ba ka yi hana wannan ne muna bin ka kenan mu yanzu ka aje mu a bisa ne bisa iska ke kenan <clears throat> mun gano wannan sai sa turo wani yaro matashi mai ɗanyen jini ji akwai mai ilimi duk wanda yake son nan gaba zama babba ya samu daraja ilimi kake ba shi duk wanda ake san a wulaƙanta shi ya zama ba bakin kowa a cikin al'umma ba in yana da ƙananan shekaru ko jali ake ba shi wanda ce ya yi a raba ka da ilimi a baka jali kuɗi duk wanda yake cikin kasuwa ne mai kuɗi akwai wanda tun kafin a haifi kakan shi yake zuwa kasuwa haka amma har yau sai an bashi na fara kuma yana zuwa kasuwan ya san kofofin kasuwan da lungunan kasuwan da yadda ake ciniki duka sai ga wani matashi ya taso kwana biyu kuma ya fi kowa kuɗi a waje. ka ba yaro ilimi in ya ilimin ya samu sai ka ba shi jari da gaba wannan in ga ilimi ga jari ina gaya muku sai ya ninka wanda ya ba shi jari su dubu wajen wada da Allah bai wulaƙanta ne ilimi shi ne ce a ba shi wani matashi wanda zai fara min tsafin? yana zuwa wajen koyon tsafi a hanya sayar da haɗuwa domin wani mai bauta mutum ke yana koya mai karatun addini da tauhidi sayar da zama wajen shi na jin bayanai kaga in ya fito gida zai tafi makarantar tsafi zai tsaya hanya ya karatu ko in ya je wajen boka sai boka ya mai duka sau da ya makara ashe tintin ake dukan latti mun gano wannan da ke ko dukan latti laifi ne shi a hadisi a dukkan lati ba laifi ba ne yana cikin hadisi wanda ya ce laifi ne to ya soke wannan hadisi in kuma <clears throat> sai da ya je da wuri ne ya karatu sanda zai dawo ya koma gida sai ya tsaya wajen malam ya karatu yana isa gida sai a mai duka to da ya makara gida da wuri ba kaga iyaye masu kan gari. suna da safin kaiwa da komowa nawa ‘ya'yansu amma yaro ya fita kawai inda ya ga dama ya ji to mara gata ke su wanda ake sakin shi yanda ya ga dama bai da gata ne ba ganin kajin gida da agwajin gida ne ake yi ba sakin su ake so su ta gallafi gari ba na ba su da gata ne amma zan turawa fa tana ki waje ɗaya an tsare ta sai dai a bata ta ci ta sha wannan nan gaba akwai abin da ake nufi da ita duk wanda ya tsara kaji yake ba su abinci da yake nufi zai samu kuɗi mai yawa haka da kazan gida da kazan bature wani ta fi tsada na ta da gusan wannan a ba su ruwa a masa feshi a masa allura ana ta gula da saboda ne ana da target a gaba wasu ga yaron da ya ce an ba shi jali je makaranta ba ma an yi asarar shi to ina ga wanda ba ilimin ba jali asalin bala'i ke kuma dole cin al'umma ya samar da irin waɗannan saboda su masu ilimin can su ɗibi bayi an gano wannan da kyau ko akwai aikin da za ka yi ilimi ne kuma ya zamanto kuma kana wahala zai yi malam eh ai ba zai yiwu dole ka samu wanda zai maka wahala kullum ina faɗin wannan maganar mutane ba sa ji kullum ina faɗa mutane ba sa ji yanzu misali da muka ɗauki faruk yana jan mana baki ai akwai yayyin shi da suka fi shi karatu suka fi shi iyawa me yasa muka yi haka saboda yaran unguwa da yaran akademi su zabara wajen su ma sai sun yi ne sai sun yi karatu yanzu ba mu ɗauko hasan mu sashi a wajen ba kowa ya san hasan ɗan jami'a ne zai damu ne mutane ba su damu don sun san babba ne amma yanzu wannan yanzu yanzu ya shiga jami'a gashi ƙarami misali kowa zai zabare ya sa himma ya ce su yayi yan akademi da sun san shi yan unguwa da sun san shi wani ke jan baki kuma bari mu dage awa fi zalika din kenan ai an gano wannan da kyau ko ana nan rannan wannan yaron da ke koyan tsaci ya bi wata hanya sai tadda wata dabba yar ta'adda ta tara hanya tana ta ta'addanci mutane sun kasa wucewa sai ce yawwa yau ko zai konsiyarin tsakanin bokanci da tauhidin ustazu sai da su dutse guda biyu sai da su ɗaya a cikin biyan sai ce idan ya Allah idan al'amarin bokan nan ne gaskiya ka kashe wannan dabba sai jefe ta wata gyagije yanzu ya tantance al'amarin boka ne ƙarya ne sai ya ɗauki dutse na biyu sai ya jefi dabba ya ce ya Allah idan al'amarin malam ɗin can ustazu ne gaskiya Allah ka kashe ta kawai sai dabba ta mutu da ya wuce wajen malam da ke karatu ya gaya mashi ya ce a'a al'amarin ka ya ce haka to yau kai ka fi ma daraja ya ce to amma ka ɓoye maganar ne kakka bari kowa ya sani saboda za a jarabce mu in kuma ka bari aka sani to kakka nuna ya <laughs> ya san zamanin wani sarki yake ɗaya kenan na biyu sanda ya wancan karamar shi kaɗai ne a wajen akwai wa so mutane sun gani sannan na biyu kana sirri da yaro ne ya mallaki hankalin shi ne sanda zai zai faɗi ma ya sani ai ga shi irin wannan sirrin tana na cikin qur'ani ai da wani babban abu ya faru da wani yaro ƙarami aka ce ɓoye don kana samu matsala bai bayyana an samu matsalan ba ƙuruce ne matsala wasan wajen a ƙur'ani ya bunayya la taqsus kakka sake ka gaya ma yan uwanka mafarkin nan da kai in ka sake ka faɗa wallahi akwai sha'ani ile ko sai da ya bari su suka sani mai rike abu sai ya cimma nasara shine babba in ka ga yaro ya rike abu ya cimma nasara wani babba ne ya tsaya a kan shi an fahimta yasa idan aka miƙa ma yara yaro to yaro bai tarbiyyar yara yan uwan shi saboda shekarun ba su nuna ba bai da ƙwarewa madadin ya sa a sai ce sai da su sai sun falli daji lokacin da hankali ya zo mai ko ya tattaro su madadin ya dawo da su shi ma sai ƙara ɓata saboda shi ma yana da buƙatar mai tarbiyyar shi nan dai yaro shiga da ba da magani ta hanyar addu'a har ma wani tsohon makaho ba fadan sarki ya mori addu'ar ya warke ya je fadan sarki a karama kallahu kawai shi kenan sai ga sarki ya gaba fadi ya shigo ba dan jagora kai lafiya ce ya warke me ya faru ya ce wani yaro ne mai abun mamaki shi ma sai da ya ji azaba don in ya baka magani sai kaka faɗa ya ji bala'i sai nuna yaron aka je aka kamo yaro yaro da ya ji musiba da muhallin shahid kafin ya faɗa ya ci wahala sosai to sarki shi tunanin shi kawai tsafin da ya je koyo ne fa yake waɗannan abubuwa yana nuna akar makallahu sarki ya kashe akar makallahu shi kuma wannan matashi aka ɗauke shi aka kai shi cikin jirgin ruwa aka yi tsakiyar teku aka ce ko dai ya koma addinin sarki ko a jefa shi mutu a banza ya ɗaga ne ce Allah ka man maganin jirgi ya burus da su da suka mutu a wa kan dutse ya addu'a jirgi dutse ya ya watsu su ƙasa da suka sai faffashe suka mutu duk inda za a je a kashe shi sai da aka yi wannan amma bai mutu ba kun gano ne ke ku dama mutuwa hannun wata ce. shi fa Allah ya ce sai ka shekara dubuwa in duk duniyar nan yanka ne sai ka shekara dubuwa ka mutu ba ruwa ruwan ita mutuwar nan fa ba mallakin kowa ba ne mutum zai ta zuwa da bindiga yana harin ka zai rige ka sai wani abu sa ranar ne bai ba in ranar ta yi ko bai auna ka ba sai Allah ya sa kawai kunaman ta tashi kama ke kaka mutu ba ruwan Allah gani sai matashin sai ce ba za ka yi kashe na bayan labai in kana son kashe ni ka tara duk mutanen garin birni da ƙauye nan taru ka ɗauko kibiya daga cikin na da kanka ka taɓe ta ka ce bismillah ya rabbul gula sai ka harbe ni zan mutu kuma duk gari dama an ji labari sarki na ta kokarin kashe shi kuma ga karama ta bayyana ga wa'azuka ya da an ji sarki da yake ta san sun ce wai banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo ya fi shi ta ga wani kawai ƙafotu ne banda cin abinci da dukan ƙarfi ba abin da ya sani kawai ka gano wani gaso rogo ke. kun gano wani? kawai ya haka ai yaro na faɗi ya mutu duk gari suka ce na da rabbin gulam matsala ta faru shi ne sarki sai ya ce a haƙa rami a kunna wuta a ga ɗibo su ana zuba su a ciki shi ne allah maɗaukin sarki cewa ma na ƙamu minhum wannan azaban da aka yi masu da wuta ba a yi masu ita ba illa an yi uminu billahi al-aziz idan sun yi imani da Allah ne aka yi Allah na da iko ya kashe wutan amma ya kashe ya taba kashewa sun da aka jefa annabi Ibrahim yake kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim amma nan ko bai gana har sai da aka zo da wata ya wata mata tana goye da ɗanta za ta shiga sai ta tausaya mu goyen sai ta ja da baya sai jaririn da ke bayan ya ce inna shiga kawo muke kan gaskiya a zahiri sarki na ganin sa a wuta a baɗi ne kuma Allah ya buɗe masu kofin aljanna su luf so su ne Allah ya saukar da wasu buruj wasu ma'i zatil har zuwa ƙarshe Allah ya maganganu af wannan shi ne kisa na ɗauko muku kissa ne don ku fahimci wa ma na ɗau minhum illa an yi yu'minu billahi al al halim wannan azaban ba a shirya yi ma Musa da mabiyan shi ba sai dan sun yi imani da Allah duk wani abin da sakamakon biyayyanka ga addini kaga an yi yunkuro za a yi maka da mutuncin ka ko wallahi Allah na sai ya jaraba ka ne wai da gaske suke mutuncinka ne hmm? ko kuwa sa kake yi a makka ba Allah madaukin sarki ya ɗauki manzon Allah akan buraka ba an je baitul maqdisi daga na ka dauke shi a mi'raji aka je sama aka dawo na amma da kafiran makka suka ce ba su da yi addinin a makka ba Allah ya ce wa manzon Allah ya tafi madina me yasa ba a kawo mishi buraka shi da abubakar san wasu tafi ba aka bar suna tallaba laɓe a kan duwatsu eh suke kwana da kwanaki ana sai musu abinci a sace har sai da suka ɗauki wanda zai nuna masa hanya suka biya zafi iska sanyi kwazabzabai shiga haɗarin dabbobin daji ba wanda ba su fuskanta Allah ya rabu da su a me yasa saboda a jarraba imanin duk abin da za ka sai Allah ya jarraba imanin ya da gaske kake yi ko ko shirme so kake yi in ka nuna ma Allah madaukin sarki da gaske kake ko da shi ya nuna maka ya fi ka yi da gaske duk abin da ka sa mu gaba wallahi sauki da da so ya zuwa maka amma ka rika raba mu Allah kafa ka ga yanda zai da su shi ba Allah nan ba shi yayi ka fa yi babanka ya uwarka ka daina ganin wai ka da babanka suka yi gaba ƙarya ne ba Allah ne ya yi sa kai bawon shi ne kai ba ko ubanka ma bawa ne nawa ka ba ka ba Allah ba kar a zo a yin ragas fa uwa da uba ba su ba Allah ba kai ma ba kawo ba duk a banka ku a wuta wannan abin ne annabi sai da ya tsoro fa da Allah ya ga mai a wani gari a ko wani ɗaya na nan iyayen shi mutanen kirki ne amma shi dan kuka ne za mu uwa mu na shine ba shi ce dan masara ko dan gaba da fata wanda ɗan agwagwa ne sai dai wa iyaye su bi shi shi bai bin ra'ayin iyaye sai dai kawai abin da yake so iyaye su ko aka tashin hankali to kuma iyayen saboda sakar karu ne sun zama agwagi wai kawai wa abin da ɗaya ce yake so wai shine za su yi ai duk in ka ga in ga cin maman ka kuma suka ko, to agwagwa ne in dai ka ce agwagwa sunanta in babanka ne sunan shi tsoro, amma na agwagwa ba tsoron gari ba mun gano wannan da ke ku wallahi malam su don dalili ɗana zai gaya ba wajen abin da yake so yi a sai san da in ma wani abu ne sai san da na ga dama sannan ba abin da yake so in yi ba sai abin da ya dace zai yi shine na zama oba dan ya kamata ya fahimci cewa ni ne oga on the top ba zai kawai ni na bu babana kuma in ba ɗana ba ai abin ya man yawa kun gano wannan in bi babana kuma na bi uwata in san ko ƙasa in bi matata kuma in bi ɗana kai ka zama ɗan asara kenan ba ran da za a bi ka kai a biyayya aka yi ka mahaukaci ai kamata ya cin da ka bi uwa ka bi uba ɗa da matan ka kuma su bi ka yanda ka ji tsoron saba ma iyaye kar ka samu matsala to matanka da ɗanka dole su bi ka don kasa samu matsala to shi da ka zama tsayayyen namiji mun gano wannan amma an sai gaske Allah ta ce ka za ka zo a samu matsala to ka sake uwa guda biyu uwa uwa ta gaske da uwa uwa ta rana matsiyaci ba za ka yi nasara a rayuwa ba kuma sai ka bada tarbiyyar 'ya'yan mutane kuma Allah ta ƙuna ka ka san me kake matanka an ce yake tarbiyyanta ta bi ka ba wanda ya ce ke tarbiyyanta ka bi ta gano nan da shi ba kawai ba na yara zo zo muku matsala saboda ba ku da hankali to shi ne annabi Musa da annabi Khidir suka je ƙauyen yaro yana cikin wasa da yara annabi Musa annabi Khidir ya kama shi kawai murna kan shi kawai yara to Musa ya baki ya ce kai kai kai kai a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin na ji ita shi an nukura ai duk ma'aunin da suka wuce baya wasa ne ga nagar gaske <laughs> ya ga an fasa jirgin ruwa yi magana an tsaye da katanga na mutanen da ba su da kirki yi magana to kuma gaba gaba ai to wanne ne ke sama da kisan kai kuma na yaro daga baya ne ake ne bayani wannan yaro na da matsala in ya girma zai kangare ma Allah ya kangarar da iyayen shi bisa ji wuta madadin a yi 4-0 inda za a fi shi uwa ta je wuta uba ya je wuta shi ya je wuta kane shi je wuta ko kuwa yanzu a ɓata masa rai a sa su a jarrabawa shi a kashe shi yana karami a kai shi aljanna ya karatu ya sami ilimi a makarantar annabi ibrahim a jara a haifi ƙanin shi mutumin kirki ya mutu da imani ya shiga aljanna iyayen su tabbata kan imanin su zai shiga aljanna shin yi 4-0 ko kuma a yi ba ma wani zero duka an ci nasara in aka bai shi ya girma zai hallaka hudu shi da sauran uku in ya tafi yanzu da shi da ukun da za a zo ba duk za su nasara wani ya kamata kun ga waɗannan abubuwan wallahi mutumin da zai karatun Kur'ani zai karatun hadisi ba zai san su ba wanda yake karatun Kur'ani yake karatun hadisi zai tsaya ya waɗannan abubuwan ba zai gane ba jama'a mu ba bukatar mu ta karanta wai fafafafafa kamar ana ruwan sama fahimta Allah baka guna ce rabbil azhani ila ma'anin qur'an yanzu abubuwa ne muka ci da cikin wannan aya za mu sassaita rayuwarmu mu sassaita addininmu mu dace da kyakkyawan makoma al'umma nan kun fahimci wannan na'am wannan ayan mu imanin hudun nan ba mu gama fassarun ta ba sai Allah ta mu ji sa alama a wajen don akwai abubuwa a wajen nan kaga in kana neman ɗaukaka ku sha ɓoye ka an gano wannan in ka bayyana lillahi lazi la ilaha illa ba inda ya ka ko wancan yaron na ashabul uhudud sai da kai sai ka ɓoye shi sai da aka darraba shi tukuna ko dare ɗaya aka gani shi shine murucin kan dutse ya tashi fitowa mafa fa sa kullum nake da theory ga ɗalibai na sama da shekara talatin baya in ce ka zo ka duk kofar neman ilimi amma ka yi ne ka yi lif ka yi lif har aka samu ɗaya daga cikin ɗaliban aka sanya mashi wa ya sunan shi ya shahara da sunan adamu lif so da cewa nake kowa ya lif so in ba ka ga kai lif ba to akwai matsala zan muku shirin wannan gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum